Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a ɗaya ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na ƙasar Ukraine har mutane akalla 17 suka mutu. Mutane da dama kuma suka jikkata sakamakon haran. Shugaban ƙasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Rasha. Ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga ƙasashen duniya da yakin ƙasashen biyu ya shafa. a gefe guda kuma shugabannin kasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin kungiyar kasashen da ake kira g20 da za a yi a watan nuwamba a birnin bali duk da barazanar kauracewa taron da suka yi a baya kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa 'yan ta'addar daji na ci gaba da kashewa da kuma sace mutane a jihar kebun arewacin najeriya tsakanina da allah munan yankin bena mai ko ina zama cikin matsala ba wannan rana da za ka kai daji baka dawo da gudu ba To ko me yasa kungiyar manyan lauyoyi ta duniya shiyar Afirka ta ce kasashen Afirka za su fi cutuwa da satar da ake yi ta yanar sadarwa a duniya? tsaro na yanar gizo na da muhimmanci ga al'ummar ƙasa sirili da duniyar ta kasance babban ƙauye a inda kowa zai iya sanin kowa cikin tafiyar hannunsa. za kuma a ji yadda muggan kwayoyi ke illa ga matasa a ƙasar kamaru kamar kowace ranar juma'a yau ma mahmud lalo na tafa da shirin duniyar amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai lanzami a yankin Odessa na ƙasar Ukraine har mutane akalla 17 suka mutu. Mutane da dama kuma sun jakata sakamakon haran. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka kai haran gini ne da jama'a ke zama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin da ake kira Snake Island na Ukraine. wurin da ya zama wata alamar turjiya daga ukraine tun bayan da moscow ta fara kai farmaki watanni hudu da suka wuce rasha ta yi amfani da wani tsibiri a yankin tekun black sea a kusa da birnin odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wurin kaddamar da hare-harenta bayan da ta kwace shi a farkon yakin inda ta kai hare-hare a kan ukraine daga wurin tana kuma sa ido a kan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwa na ukraine sai dai ukraine ta tabbatar da janyewar sojojin rasha daga yankin ta kuma ce hakan na zuwa ne bayan da dakarun ukraine suka kai wa tsibirin hari da makami mai linzami da kuma na atileri a cikin dare lamarin da ya sa sauran sojojin na rasha suka tsere ta wasu jiragen ruwa masu gudu sosai shugaban kasar indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a ukraine da rasha ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga kasashen duniya da yakin kasashen biyu ya shafa ya kuma yi ta yanzu zama mai shiga tsakani a fannin diflomasiyya tsakanin rasha da ukraine shugaba joko widodo wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen g20 a wannan shekarar yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban rasha vladimir putin bayan wani taro da kasashen biyu suka yi a birnin moscow a jiya alhamis wannan na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kiev ranar laraba inda ya gana da shugaban ukraine volodymyr zelensky ina matuƙar godiya ga shugaba putin da ya faɗi cewa zai tabbatar da samar da abinci da taki daga rasha da kuma ukraine wannan abin albishir ne a cewar shugaban na indonesia wanda aka fi sani da jokowi To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan ta'addar daji kamar yadda hukumomi ke ayyana su ke ci gaba da hallakawa da sace mutane a jihar Kebbi arewacin Najeriya. Muhammad Nasir gare ka. lamarin rashin tsaro a najeriya na ci gaba da jefa rayukan jama'a cikin halin kunci saboda ko da yaushe babu tabbas ga samun kwanciyar hankali cikin dare ko a yini irin haka ne ke faruwa a wasu yankuna da ke masarautar zuru a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya inda kimanin mako ɗaya yanzu 'yan bindiga sun hana jama'a bacci da ido biyu rufe kamar yadda wasu mazauna yankunan ke faɗa. suna Aliyu Wade Gandun karamar hukumar kaba kaba gaskiya an samu tashin hankali daban-daban a bangaren bandi Sun kashe mutum daya sun da mutum sama da mutum goma sha amma halin yanzu mutum bakwai sun kubuta. Damunan dai cikin ruwa yi halin yanzu. Wani sun kwana cikin tsaunuka, wani cikin rafuka, abin da zai wanda ya gani. Har yau na zanta da wani mutumin yankin Malam Sani wanda ya bayyana yanayin da suke ciki. barayi ne ke mana barazana sosai don sun zo nan wani ƙauye da ake ce ma auda ƙauyen ƙauyen tudun bici ne tudun bici kuma ƙauyen wasa kuci kuma yan banga sun tare su an yi ɗauke ba daɗi amma dai sun yi nasara kan yan bangan nan mutum tara suka kashe yan banga eh, an yi zana'iza an yi komai amma har yanzu akwai eh, barazanar gaskiya mutane hirgita suke sannan noma ya gagara gonaka ko bakin gari take wala baka iya zuwa don tunanin komi na iya faruwa da kai ko a lallabo a kashe ka ko kuma a lallabo a dauke ka na zanta da wani wanda ya tsallake rijiya da baya a harin da aka kai a garin su wanda ya lissafta min sunayen mutane tara da aka kashe lokacin wannan harin na tambaye sa ko yaya aka yi ya tsallake harin wala daga Allah ne sai Allah kawo ma kariya wallahi shi nan ba wanda ya isa ya ma wani abu Tsakani na da Allah munan yankin bena mun shi ko ina zama cikin matsala ba wannan rana da za ka kai daji ba ka dawo da gudu ba. Ina jami'an tsaron da aka kama ku ba akwai mofal na wajejen ku ba? Ai muran ka daga inda ma mofal ɗin aka kawo mana. Mofal su muka samu ma masu rika mana sosai. Mu kan bena muna nan muna ta roƙon Allah shi kawo mana canji ko Allah ya sa mu yi noma bana. na yi kokarin jin taba kiran dunan 'yan sandan najeriya akan wannan batun amma dai abin ya gagara duk da yake wasu mazauna ƙauyukan sun janjina wa kokarin da jami'an 'yan sandan mopol ke yi wajen tunkarar 'yan bindiga masana lamuran tsaro dai na nana ta buƙatar da ke akwai da gwamnati ta gwada amfani da shawarwarin da ake bayarwa kan shawukan matsalolin kamar yadda detective awal baladir mai iya ke cewa duk shawarwarin da ake bayarwa hukumomi ba kasafai suke fiye ɗauka ba amma gaskiyar magana ko za a kwana ɗari ana yaki da kidnappers ana yaki da 'yan ta'addan nan in dai ba a samu tsaron nan na dazuzzuka ba to ana maganin tsaba kai yana kumbura ko bayan damuwa kan rashin rayuka da ke haddabar jama'a mazauna yankunan da ke fuskantar barazanar rashin tsaro suna nuna damuwa akan rashin iya shiga gonaki a yi noma kuma ga damina ta kama sosai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga muryar da ci gaban labaran duniya. A wasu taruka daban-daban da suka gudanar a birnin Lagos da ke Najeriya. Shugabannin al'ummar yankin arewacin kasar da wasu sarakunan yankin kudu maso yammacin kasar sun yi kira ga hukumomin tsaron Najeriya da su tashi tsaye wajen tabbatar da tsaro kafin zaben shekarar 2023 mai zuwa. Shugabannin sun nuna fargaba a kan karuwar tashin hankali na hare-haren 'yan bindiga a kasar. Bisa la'akari da harin da 'yan bindiga suka kai a cocin katolika da ke garin Owo a jihar Ondo. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. a cewar basaraken yarbawa mai daraja ta daya oba oluwa na kuta a jihar osun hamid adekunle makama wanda ya yi magana a madadin sauran oba oban na yankin yarbawa ya ce suna sane da kokarin da jami'an tsaro na ƙasa musamman ma dai sojoji da 'yan sanda ke yi na tabbatar da doka da oda don haka akwai bukatar gwamnati ta ƙara azama wajen samar da kayan yaƙi da kuma inganta jin daɗin dakarun ƙasar da ke fagen daga haka kuma basaraken ya yi amfani da damar wajen watsi da zargin da wasu 'yan kasar ke yi cewa tsohon hafsan sojin kasar janar tukur buratai ya yi sama da fadi da kuɗin sayan makamai duk kuwa da cewa hukumar icpc ta wanke janar buratai daga wannan zargi illarsa wallahi in ba su daina ba sun ci gaba da kashe kasan mu kenan rabada, domin ko a waje ba za su kale mu da idon mutunci ba suna ganin mu 'yan zamba a Najeriya. A gida kuma ga irin tukur buratai wanda ya ba sadaka da rayuwarsa a kan raya kasa. Wayansu suna ganin sa gorsonsu a cikin yara sojoji ma suna ganin burte kamar shi ne gorsonsu. Turawa suna turawa na Ingila suna ce mentor suna ce role model aka suka ganin burate to irin ire-iren su aka a sojoji da faran ulan ma da suke gani, gaban Allah nan da ya sadaka da rayuwarsa yana aiki yana raya kasa tsakaninsa da Allah. ba dare ba rana ga inda aka yi da shi wallahi za su yi tunani sosai kafin su aiki tsakaninsu da Allah kafin su aiki da zai da zai gina kasa. Shi a bangaren sa shugaban wata kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna yankin yammacin Najeriya Alhaji Ado Shaibu Dan Sudu a taron da suka gudanar a nan Lagos ya bayyana goyon bayansa ne ga matakin gwamnatin jihar Zamfara na neman al'umma yankin da su dau bindiga domin su kare kansu daga 'yan bindiga da suka gallabe su. tawara da gwamnan jihar Zamfara ya yi abu ne mai kyau kuma muna maraba da shi. Lallai ya nuna abubuwan da suke faruwa a jihar sai ya dame shi. Na cewa ko kowace shiya su ji makamai domin kare kawunansu wannan ba laifi ba ne. Ko jiya ma dai sai da wasu 'yan bindiga suka yi sanadiyar halaka wasu jami'an tsaro ciki har da hafsoshin soji kusan goma da kuma sace wasu sinawa guda hudu masu haƙan ma'adinai a ƙaramar hukumar shiroro ta jihar Neja. Ko da yake a jihar Borno jami'an tsaron ne suka samu galaba akan 'yan iswap ko Boko Haram tare da halaka manyan kwamandojinsu lamarin da ya haifar da saranda da wasu ɗaruruwan 'yan ƙungiyoyin kungiyoyin suka yi yan najeriya dai yana ci gaba da yin kira ga mahukunta da su tashi tsaye wajen magance matsalar tsaro da ke addabar kasar kamar dai yadda suka tashi tsaye wajen magance matsalolin jam'iyyoyinsu kafin zaɓe ta shekara ta 2023 uku ya ci amurka daga lagos A gaida baban gida da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan kasar Ghana muka nufa inda kungiyar manyan lauyoyi ta duniya shiyar Afirka mai taimaka ma jami'an tsaro ta yi kira ga kasashen Afirka da su miƙe tsaye wajen yaƙi da sata ta yanar sadarwa wadda suka ce ka iya matukar illa ga tattalin arzikin nahiyar daga accra ga hawa abdulkarim da rahoton mahalartar taron manyan lauyoyin afirka sun jaddada buƙatar kasashen afirka da su tsaurara matakan tsaro ta yanar gizo yayin da kasashen afirka ta bude iyakokinta domin aiwatar da yarjejeniyar cinikayya a nahiyar afirka a cewar su ya zama dole a dakile masu damfara ta bangaren bankuna wadda aka kiyasta ya kai dala tiriliyan ɗaya da digo hudu a shekara dubu biyu da goma sha takwas jawabin babban daraktar kungiyar karen white a taron shekara shekara na kungiyar lauyoyin afirka a birnin accra ta ce kasashen afirka za su fi yin asara idan aka yi wasi maganar masu zamfara a yanar gizo ta bayyana cewa tuni wasu kamfanoni na amurka irin su google da twitter suka tabbatar da kasuwancinsu a afirka ta hanyar ghana wadda hakan ke kara shaida ci gaba da kasar ta samu a matsayin wata kofa da makomar digital ta afirka malam mafuz muhammad mai gudanar da sana'o'insa a yanar gizo ya ce tsaro na yanar gizo na da muhimmanci ga al'ummar ƙasa Sarsville da duniyar ta kasance babban ƙauye wato abinda bature ke nufi da global village a inda kowa zai iya sanin kowa cikin tafiyar harnunsa. Yanda abin ya kasance haka kamata ne ya gwamnatin ƙasa ta kiyaye al'ummar daga mazambata da suka wanzu a ko ina kan yanar gizo. Malam Isa mai rago Jibril Abbas kwararre a fannin alaka ta diplomasiya ta ƙasa da ƙasa kuma manazarci a fannin harkokin tsaro ya ce idan Afirka ta dakile damfarar yanar gizo za a samu bunƙasar kasuwanci. ni ina ganin wannan kira kira ne da ta dace domin lura da irin barnan da nan bata gari suke yi a duk shekara yana janyo babban asara ga tattalin arziki na kasashen afirka baki daya domin idan aka lura bata gari suna janyo hasaran kudade fiye da tiriliyan daya a fannin sadarwa kenan na yanar gizo a kowace shekara ci gabar da kungiyar lauyoyin afirka ta samu tun lokacin da aka kafa kungiyar ta hada da wasar da ilimi da kwarewa da haɗin haɗin gwiwa tare da abokan hulɗa daban-daban a duk faɗin Afirka domin yaki da laifukan kasashen waje ta hanyar tarurrukar horarwa, taron ƙarawa juna sani da makamantansu. Hawa Abdulkarim Yankwaniya sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Hawa'u daga Ghana kuma bari mu kada Kamaru inda ta'ammali da mugan kwayoyi ke karuwa tsakanin matasa Muhammad Ladan gare ka. shaye-shayen kwayoyi da sauran abubuwan maye ya zama wasan da matasa suka fi so a ƙasar kamaru hukumar kare hakkokin ɗan adam ta wannan kasan cdhc ta bayyana cewa kashi 21 cikin 100 na al'ummar ƙasar kamaru da suke zuwa makaranta sun taɓa amfani da kwayoyi kashi goma kuma masu amfani ne na yau da kullum daga cikinsu kashi 60 matasa ne masu shekaru 20 zuwa 25 matasa masu shekaru 15 su kuma suna fama da wannan bala'in musamman 'yan makaranta da 'yan acaba komai ya sa matasan suke amfani da waɗannan miyagun ƙwayoyin ga amsar da Miss Bahu wani ɗan makaranta ya bamu eto eh a takaice dai mafi yawancin abin da yake saka su shiga ciki shine moves company wato haduwa da abokanai da ba daidai ba waɗanda ba su da wato ba su da tunanin abu mafi alheri abin kuma in ya zamanto ya haɗu da cewa yaro na da matsaloli da suke damun shi kamar shashin dangin shi gida iyaye yan uwa kaga lokacin shi matsala su yi mishi yawa Aliyu shi kuma dan acaba ne ga tasa amsar. Eh a matsayina dan acaba abin zan iya bada amsa kai wato yanayin gari ne yake haddasa haka kamar wanda suka yi tsada a tafiya yanzu za ka za ka dan acaba in ya so ma aiki da karfe shidan safiya in ya kai kamar karfe shidan yamma ya gaji yanzu shi yara da kwaya saboda su ya kuma samun karfi na cigaba gaba ya kai har karfe shidan safiya wani ma wani ma kuma daukan wani kwaya ma bai ci gaba abubuwa kamar haka ne suke haddasa wannan Musa Usaini ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ya ce wannan al'amari ya bayyana laifin gwamnati wajen ɗaukar matakai masu amfani da kuma laifin iyaye wajen tarbiyyar 'ya'yansu amma akwai mafita in je shi. Wato wannan yana ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da muke samu a yau a ƙasashen Afirka musamman a ƙasar Kamaru. magance shaye-shayen miyagun kwayoyi a yi yaƙi da cin rashawa a yi yaƙi da zalunci kamar shaye-shayen shisha da sauransu wanda yawanci al'ummar hausa fulani a ƙasar kamaru sun fi shahara izuwa wannan to wa'annan abubuwan ne suke kaiwa izuwa ga shanyen miyagun kwayoyi muhammad bashir ladan muryar amurka daga yawun a ƙasar kamaru A gaida Muhammad Ladan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. amurkawa sun kwashe gomman shekaru suna samun rarrabuwar kawuna akan batun 'yancin zubar da ciki da ke cike da takaddama a makon da ya gabata ne kotun kolin ƙasa ta soke wannan 'yanci da mata ke da shi na zubar da cikin lamarin da yanzu shi zai zama jigo a zukatan masu kada kuri'a a zaben rabin wa'adi da za a yi a watan nuwambar bana yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin sunana mahmud lalo madalla. Soke daukar da ta ba mata 'yancin zubar da juna biyu da kotun kolin Amurka ta yi a makon da ya gabata. Ya sa batun ya koma hannun jihohin ƙasar hamsin, inda kowace za ta yi gaban kanta kan yadda za ta tafiyar da wannan al'amari. Hakan ya sa sha'anin zubar da juna biyu ya koma farfajiyar 'yan siyasa yayin da ake tunkarar zaben rabin wa'adi, inda za a zaɓi sabbin 'yan majalisar dokoki. Shugaba Joe Biden kenan yake cewa akwai bukatar mu maido da wannan doka, kuma wannan dama na cikin ƙuri'un da za mu kaɗa. Cikin gwamman shekaru, muhawara kan batun zubar da ciki kan kwadaitar da masu kada ƙuri'a a bangaren 'yan jam'iyyar Democrat da takwarorinsu na Republican. Alkawarin da tsawon shugaban ƙasa Donald Trump ya yi a zaben 2016 na naɗa alkalan kotun koli masu goyon bayan hana zubar da ciki. ya kasance ginshiki a nasarar da ya samu a zaben. Trump kenan a wancan lokacin yake cewa zan naɗa alƙalai da za su goyi bayan hana zubar da juna biyu. Hurumin wannan batu zai koma hannun jihohi. A lokacin wa'adin mulkinsa, Trump ya naɗa alƙalan kotun kolin uku, waɗanda duk suka nuna cewa batun 'yancin zubar da ciki batu ne da tuni an kammala shi tun a shari'ar Roe v. Wade. amma kuma a ƙarshe sun taka rawa wajen soke wannan hukunci da ya watsi da wannan yanci to yanzu tun da an soke wannan hukunci shin 'yan republican da za su da kuri'a za su je rumfunan zaɓe ko da yake 'yan majalisar wakilai na ɓangaren republican sun ce har yanzu akwai wasu batutuwa da zai kwadaitar da masu da kuri'a a matakan jihohi steve scalise dan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan republican The work Ya ce yanzu ne ma aka fara aikin da za a kare dokar hana zubar da ciki, saboda kotun kolin ta yi watsi da hukuncin Roe v. Wade, wanda ke cike da kurakurai, wanda hakan a ƙarshe ya bar wa jihohi hurumin su ɗauki matakan hana zubar da juna biyu ta yadda suke so. al'amuran da suka kasa yi cikin kusan shekaru hamsin. To wannan batu dai shine yake kwadatar da masu kada kuri'a na bangaren masu ra'ayin mazan jiya irin su Anna Lulis. Ta ce yana da mahimmanci a ci gaba da kare dokokin da suka hana zubar da ciki. Abin da zai biyo bayan soke wannan doka shine za a samu rarrabuwar kawuna tsakanin jihohin ƙasar nan. wata ƙididdiga da jami'ar monmouth ta gudanar a watan da ya gabata ta nuna cewa kashi 48 na masu kada kuri'a a bangaren democrat sun ce matsayin da ɗan takara ya ɗauka kan batun 'yancin zubar da ciki ita ce za ta zama jigo a zaben tsakiyar wa'adi da ke tafi shugaban masu wurin jaya a majalisar dattawan amurka Senator chuck schumer ya ce yana hangen 'yan republican a majalisar za su yi yunkurin saka shingayen ƙara dakile 'yancin zubar da ciki Elect more MAGA Republicans if you want nationwide abortion bans. Elect more MAGA Republicans if you want women and doctors to be prosecuted. Chuck Schumer kenan cikin kalamai na gatsi yake cewa ku zaɓi MAGA 'yan Republican idan kuna son a haramta zubar da ciki a duk faɗin Amurka. Ku zaɓi MAGA 'yan Republican idan kuna so a hukunta mata da likitoci. Ku zaɓi MAGA 'yan Republican idan kuna so a hana mace zubar da juna biyu ko da an yi mata fyaɗe ne ko kuma wani ɗan uwanta ya mata cikin. to, to, to not have an abortion even if she were a victim of rape and incest. Maga na nufin Make America Great Again taken da tsohon shugaban Amurka Trump yake amfani da shi na sake farfado da martabar Amurka. To a can majalisar wakilai shugabar majalisar Nancy Pelosi ta ce yana da matukan mahimmanci 'yan Democrats ci gaba da riƙe rinjayen da suke da shi a majalisar. The Republicans Ta ce 'yan Republican na kitsa hanyoyin da za su sa a haramta zubar da ciki a faɗin Amurka. Bai kamata a bar su su zama masu rinjaye a majalisar dokoki ba, amma lallai wannan shine burinsu. Har yanzu babu tabbacin ko wannan batu na zubar da juna biyu zai iya zaburar da masu wuka da kuri'a a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Annabelle, wata mai goyon bayan 'yancin zubar da ciki ce ta kuma nuna shakku kan ko zaben karin 'yan democrat zai iya yin wani tasiri ta ce ta fannin mahanga batun 'yancin zubar da ciki ne zai kasance a zukatan masu kada kuri'a amma a zahiri ana bukatar sanatoci 'yan democrat akalla sittin waɗanda suke da burin ɗaukar matakin ganin an kawo ƙarshen jinkirin da ake samu wajen tabbatar da zaman wannan 'yanci na zubar da ciki. Sakamakon wani binciken jin ra'ayin jama'a da jaridun Politico da Morning Consult suka gudanar bayan da kotun kolin ta soke 'yancin zubar da juna biyu. Ya nuna cewa kashi 40 na amurka ba su ji daɗin soke 'yancin zubar da cikin da kotun kolin ta yi ba. To masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da ta hada asalin rahoton sai Julie Levis Gershon da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. To kai ma a gaishe ka bari a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Mahmud Salihu Kauran na Moda. Ya ce akwai buƙatar hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa a Najeriya ta tabbatar da kwashe ɗaukacin alhazan da suka samu izinin zuwa ƙasa mai tsarki kamun wa'adin da Saudiya ta ɗiba. Domin hakan shine adalci ga waɗannan maniyyata. sai saƙon amina adamu malam maduri da comrade umar baban yaya sabon gida da comrade hamza sule tankarkar a jihar jigawa suka ce hakika ya kamata gwamnatin ƙasar mu najeriya ta yi duk abin da ya dace wajen biya wa ƙungiyoyin malaman jami'o'i da na malaman kwalejin ilimi bukatunsu domin kawo ƙarshen yajin aiki domin ceto fannin ilimin ƙasar mu da yake cikin wani hali Sakon Jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau da fatan Ado Salati goma ga annabi suka ce matakin da gwamnatin jihar Zamfara ke shirin ɗauka na baiwa wasu al'ummar jihar damar mallakan makami domin kare kansu. Hakan ya yi daidai domin dai tunda gwamnati ta gaza. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Muhammad Chindo anguwar Karofi a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. ya ce hakika kashe mutane da dama da sace 'yan kasar china hudu da wasu 'yan bindiga suka yi a jihar niger abincin da allah wadai ne muna kira ga hukumomin tsaron kasar mu najeriya da su kara matsakaimi wajen ganin sun kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a kasar to mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku To kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa da ɗan bitar labarai. Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na ƙasar Ukraine. Har mutane akalla sha bakwai suka mutu, mutane da dama kuma suka jakata sakamakon haran. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka kai haran gini ne da jama'a ke zama. ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a jiya alhamis cewa ta janye daga tsibirin da ake kira snake island na ukraine wurin da ya zama wata alamar tarjiya daga ukraine tun bayan da moscow ta fara kai farmaki watanni hudu da suka wuce shugaban kasar indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a ukraine da rasha ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga kasashen duniya da yakin kasashen biyu ya shafa ya kuma yi tayan zama mai shiga tsakani ta fannin diflomasiya tsakanin rasha da ukraine shugaba joko widodo wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen g20 a wannan shekarar yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban rasha vladimir putin bayan wani taro da kasashen biyu suka yi a birnin moscow a jiya alhamis shugabannin kasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin kungiyar kasashen da ake kira g20 a watan nuwamba mai zuwa da za a yi a birnin bali duk da barazanar kauracewa taron da suka yi a baya kuma fada kremlin ta ce ta yiwu shugaban rasha vladimir putin ya halarci taron ta yanar gizo a wani taron manema labarai da aka kira jiya alhamis mai magana da yawon kremlin dmitry peskov ya ce za su yanke shawara a lokacin da ya dace akan ko putin zai je taron ko a'a ta yiwu kasancewar putin a taron na g20 ta yanar gizo ya warware wa kasar indonesia mai masaukin baki kalubalen diflomasiyya wacce ke fuskantar matsin lamba daga kasashen yammacin duniya akan tafiyar da moscow daga taron kasashen masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira g20 ko ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai dai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma kar a mance a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin muryan dauda da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shi da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wassalam.